ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون sannan muka raya ku bayan mutuwarku ko kwa gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya maku